This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyin na kuma tare muke da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Da muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis biyar ga watan Nuwamban shekara ta hudu wato ranar babban zaben Amurka. A cikin shirin namu na yanzu za mu ci gaba da kawo muku labarai da rahotanni daga wakilanmu da ke sa ido kan yadda zaben ke gudana. Haka kuma za mu buɗe layukanmu na wayar tarho can anjima inda muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi kan zaɓen na Amurka. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. miliyoyin amurka masu kada kuri'a sun ziyarci rumfunan zaɓe a ranar talata domin zaben shugaban ƙasa inda za su yanke shawarar ko dai su daga darajar mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris ta zama shugabar ƙasa mace ta farko ko kuma su mayar da tsohon shugaban ƙasa donald trump zuwa fadar white house da ya sha kayi a zaben 2020 kuri'ar ra'ayoyin jama'a da aka gudanar sun nuna cewa harris 'yar takarar jam'iyyar democrat da trump mai kalubalanta ta na jam'iyyar republican suna kan kankan a ɗaya daga cikin zaben da ake fafatawa a gomman shekaru kana wanda ya lashe zaben zai fara wa'adin mulki na shekaru da watan janairun baɗi masu sharikan lamuran siyasa sun ce da alamar babban sakamakon na ƙasa zai ta'allaka ne da ƙuri'un da aka kada a jihohi bakwai da ake fafatawa sosai a ƙasar inda bincike ya nuna 'yan takarar biyu na tsakanin kashi biyu cikin ɗari abinda masana harkokin zaɓe suka bayyana a matsayin zai iya sauyawa. samun rinjaya a majalisar dokokin amurka wani muhimmin batu ne a ƙuri'un da ake kaɗawa a yau talata inda mai yiwuwa sakamakon zai taka muhimmiyar rawa a makomar ayyukan majalisar da duk wanda zai lashe zaben shugaban kasa tsakanin mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta jam'iyyar democrat ko kuma tsohon shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican ana gudanar da zaben kujeru 435 na 'yan majalisar wakilai a gaba ɗaya amurka na sabon wa'adin shekaru biyu yayin da kujeru 34 daga cikin 100 na majalisar dattawa ake zaben su na wa'adin shekaru shida. wani mai sharhi kan zaben ya yi hasashen cewa yanzu jam'iyyar democrat na da karamar rinjaye a majalisar dattawa kana jam'iyyar republican tana da rinjaye a majalisar wakilai amma rinjayen bangarorin ka iya sauyawa ko kuma su ci gaba da kasancewa yadda suke yi jami'an kiwon lafiya na falasɗinawa sun faɗa a ranar talata cewa wani jerin har-haren isra'ila ta sama ya kashe akalla mutum talatin a zirin gaza jami'an sun ce wani hari da aka kai da maraicen ranar litinin ya fada kan wani gida inda iyalan da suka rasa gidansu suka samu mafaka a baitul lahiya wanda ya kashe akalla mutum ashirin an kai wa wasu munanan hare-hare a birnin gaza zuweda da da'ir bala rundunar sojin isra'ila ta faɗa a ranar talata cewa dakarunta sun kashe 'yan bindiga da kuma tarwatsa gine-ginen 'yan bindiga a tsakiya da kudancin gaza a ranar litinin da ta gabata Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani jami'in tsaro mai gadi a wani kamfani da ke birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a kudancin kasar ya harbi wasu 'yan kasar China tare da jikata mutum biyu wanda shine hari na uku da aka kai a wannan shekara a kasar inda aka auna ma'aikata daga China. Ziaul Haq Langar ministan cikin gida na lardin sidhi wanda karachi ne babban birnin lardin ya tabbatar da faruwar lamarin yana mai cewa ya faru ne a yankin masana'antun site na birnin ya ce ana gudanar da bincike jami'an 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an samu wata musayar yawu mai zafi wanda daga bisani hakan ya sa mai gadin ya buɗe wuta kan 'yan ƙasar china an kai 'yan kasar wajen zuwa wani asibiti a yankin inda aka ce ɗaya daga cikinsu yana cikin mawuyacin hali ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai taskar rahotanni kamar yadda aka sani dai miliyoyin amurkawa na ci gaba da kurara har yanzu zuwa rumfunan zaɓe a sassan amurka domin kada kuri'a zaɓen shugaban ƙasar da ake karawa tsakanin mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris ta jam'iyyar democrat da tsohon shugaban amurka donald trump wanda ke neman wa'adin mulki na biyu bayan da shugaba joe biden ya kayar da shi a zaɓen shekara ta 2020 abokin aikinmu mahmud lalo ya duba mana yadda zaɓen ya gudana a jihar virginia tun da misalin karfe 6 na safe aka buɗe rumfunan zaɓe a sassan jihar ta virginia inda amurkawa suka ɗunguma don kada ƙuri'unsu a zaben wanda zai fayyace wanda zai gaji shugaba joe biden idan ya kammala wa'adinsa a ranar 20 ga watan janairun baɗi kusan ɗaukacin rumfunan zaben da na ziyarta an yi zaɓukan ne cikin lumana inda masu kada kuri'a suka rika zuwa rumfunan zaben suna gudanar da abin da ya kawo su lami lafiya da zarar katin kari rumfar zaben malaman zaɓe za su tarbe ka hannu biyu suna masu lale marhaban da zuwanka. Saɓanin yadda ake gani a wasu zaɓuka musamman na ƙasashe masu tasowa. A nan Amurka masu kada ƙuri'a kan yi zaɓensu ne ba tare da wata tangarɗa ko daɗewa a dogon layi ba, domin an yi iya ƙoƙarin ganin an sauƙaƙa wa mutane yadda za su kada ƙuri'unsu. Um, yanayin zaben anan ba shi da wani uh, wahala komai an sauƙaƙa shi ta yadda mutum idan ya zo ba zai uh, zamanto ya fuskanci wani rudani ba kana ma zuwa zaka ga an keɓe maka wani wuri wanda tuni zaka ga an aje maka bayro wato abin rubutu sai ka zauna da kujera da komai ba wanda zai ga abin da kake yi hatta su jami'an zaben ba za su san ma me kake yi ba na yi kokarin jin ta bakin jami'an zaben da ke mazaɓar freedom high school da ke yankin woodbridge a jihar virginia amma sun ki yadda su yi magana ko da yake na yi kicibis da uh, randall webb ɗaya ne daga cikin masu aikin sa kai don ilmantar da masu kada ƙuri'a kan yadda za su yi zaben su. Uh, uh, ya ce a gaskiya komai yana tafiya daidai. Ni da tawagata muna ilmantar da masu kada ƙuri'a misali ko sun zo da takardar shaidar da ta dace wacce za ta ba su dama su kada kuri'a su bisa kiyasi da na yi a rumfunan zaɓe guda biyu mai kada kuri'a baya wuce sama da minti goma zuwa sha biyar zai kammala komai ya tafi kamar yadda waɗannan ma'auratan suka tabbatar mun. My Milagros. Uh, Did you vote? Yes. Did you encounter any problem? No. Was there a long queue? Na tambaye su ne ko sun yi zaɓe suka ce eh. Sai na tambaye su ko sun fuskanci wata matsala suka ce a'a. Na kuma tambaye su ko akwai dogon layi suka ce min a'a. A yankin na Virginia kamar sauran yankuna ba a ga tururuwar jama'a ba saboda tuni masu kada kuri'a sama da miliyan saba'in cikin mutum sama da miliyan ɗari da tamanin da ke rijistar zaben Amurka sun kada kuri'unsu a mataki na zaben wuri ko kuma early voting kamar yadda ake kira da turancin Ingilishi. wanda tsari ne da dokar zaben amurka ta amince da shi hakan ne yasa idan ba ka je rumfunan zaɓe ba ba za ka ma san cewa ana zaɓe a amurka ba na ɗan zagaya cikin wasu yankunan jihar ta virginia kuma al'amura na kan kama kowa na harkokin su na yau da kullum a sabanin yadda za a gani a kasashen mu masu tasowa daga an garkame ko ina idan ana zaɓe a hana mutane zirga-zirga a nan amurka ba haka lamarin yake ba ga mutane nan suna harkokin su ga motoci nan ababen hawa ana kaiwa da komowa ba tare da an hana kowa fita ba illa dai an rufe makarantu waɗanda yawanci ana amfani ne da makarantun wajen a matsayin rumfunan zaɓe da likitin nesa aka rubutu amma ban da haka komai na yau da kullum na tafiya kamar yadda to yanzu a lokacin haɗa wannan rahoto ba a fara ƙidayar ƙuri'u ba amma dai idan komai tafi daidai cikin tsakar dare zuwa wayewar gari za a fara samun ɓarɓashin sakamakon zaben wanda mafi akasari manyan kafafen yada labarai ne ke fara watsawa ta hanyar nuna hasashen ɗan takarar da ke gaba mahmud lalo daga woodbridge a jihar virginia to a gaida mahmud lalo yanzu kuma muna tare da ibrahim ka'almasi garba a kai tsaye ta wayar tarho a inda watakila za ji malam iro kana tare da mu to ina ganin akwai matsala a layin na ibrahim ka almasi garba amma dai kowane lokaci muka samu za mu tattaro ko kuma za mu ji daga bakinsa hafiz Uh, kaji uh, abinda mahmud ya ce uh, a ƙarshen rahotonsa cewa ta yiwu watakila a samu sakamakon zaɓe tsakar dare ko kuma wani abu ga hasashen da ya yi mm. yawwa me zai sa a same shi kila a irin yanzu ko kuma watakila tsakar dare ko kuma gobe ko kuma duk da mm. hali ya kasance. kasan al'adar zaben amurka ana cikin kidaye ƙuri'u mm. su kuma manyan kafafen yada labarai na amurka sukan yi hasashe na alƙaliman da suka samu da waɗanda suka kammala zaben kasan kamar jihar maryland za a rufe rumfunan zaɓe da misalin karfe takwas da zarar an rufe wannan to za su bi alkaliman duk da suke da su na kowace gunduma to kamar ibrahim ya samu kan ko na'am eh to muna tare da ibrahim uh, ka almasi garba malam iro dazu ka so mai mana bayani musamman yadda aka fatattake ku a wata rumfar zaɓe da dai abubuwan da suka abin nan an ce kamar yadda muka faɗa baya bata da kaɗan ya ko akwai wata wani watakila wasu abubuwa da zaka ƙara ma sauraron mu bayani a gurguje Eto eh, wannan watakila bai rasa nasaba da rashin kammala shirye-shiryen da da suke son su yi kafin abin da ke faruwa watakila akwai wani abin da suke ganin idan suka bar 'yan jarida suka gani suka ba da rahoto a kai mutane ba za su ko za su yi wa abin muguwar fahimta watakil shi isa suka tarwatsa 'yan jarida saboda daga baya bayan sun yi ta abin da suka yi kuma an killace wajen wani babban su ya zo sai kuma aka ce mana mu koma amma lokacin kuma wasu eh. gaskiya yan jarida ko sun yi fishi ko kuma sun gama abin da suke yi ko kuma lokacin sun bar gurin. Na'am to a ɗazu na san ka faɗa cewa wato rumfunan da ka je akwai karancin fitowar baƙaƙen fata a ban sani ba watakila ko kila ka san yadda unguwannin musamman nan Washington DC suke eh. akwai ana iya samun unguwannin daga baki ɗaya turawa ne waɗannan kuma na san ba mamaki kila ka je ne unguwar turawa to amma a yanzu akwai wani sauyi dangane da wannan abin ko kuma wace ma rumfa ce ma ka ga wannan kila wata inda ake tsammanin dole na aga turawa zalla ko wani abu makamancin haka. Eh, a ƙashin gaskiya akwai sauyi saboda daga baya mutane sun ɗan zuzzo ana ganin bai rasa nasaba da wato damar da wasu suke ganin sun samu na su huta kafin su fito saboda da ike an ba da damar ka kaɗa ƙuri'a kafin ka je aiki duk da ba a ce kar a je aiki ba yau an ce kowa ya je aiki sai dai an ba ka ɗan lokacin da za ka je ka kaɗa ƙuri'a sannan ka je aikin saboda haka watakila wasu sun eh, yi amfani da wannan zarafin sun dan huta kafin bayan sun gama dan eh, kwanciya da sauran sai su dan abin nan to malala ibrahim amma kuma wani abu kuma da ya kamata a kula da shi shine ba a taba kada ƙuri'ar wuri a wannan eh, da yawa haka kamar irin wannan lokaci ba eh kamar yadda Mahmud ya faɗa ko ina zaka ga an je an kada abin da suke kira Ali Botin to to malala na da nasaba da wannan mutane tuni ma sun gama kada ƙuri'unsu shi isa watakila ba a yi yawa ba. To Madalla Ibrahim muna godiya kwarai da gaske a saboda lokaci nan za mu taka ma burki saboda yanzu haka Sarfilu shi ma yana kan layi inda shi ma zai bamu watakila halin da ake ciki bayan magana da muka yada Sarfilu ya ake ciki ne? a maryland malam murtala maryland har yanzu ana kada ƙuri'u duk da yake da cewa yanzu akwai sa'o'i hudu kafin a rufe rumfunan zaɓe wato abin mamaki tun da safe lokacin da muka magana da kai na gaya maka babu cunkoso ko mutane na zuwa suna kada ƙuri'unsu cikin kwanciyar hankali da lumana to har yanzu hmm. mutane suna zuwa suna yi kuma bai katse ba bai tsaya ba ana ta yi wato kama an shirya haka kowa yana zuwa a daidai lokaci ya zo ya kada ƙuri'a babu lokacin da za a ce babu kowa maimakon a fito lokaci ɗaya a yi dogon layi a wasu suna ɗan jira wasu suna ɗan fitowa wannan lokaci wannan lokaci ne haka ake ta tafiya kenan kwarai da gaske kwarai da gaske abin abin ban sha'awa malam to madalla filo kai ma za mu taka maka birki saboda karancin lokaci muna godiya kwarai da ka sami sukuni kuma Allah huta gajiya to na To ma saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni ne Alhaji Mansur nan Accra Ghana. To Allah kika zaben Amurka kuma mun kasa mun tsare muna ga me da a yi kasan kowa da gwaninsa ni ne abdulrazak da ke zama amerika daga kasan new york a cikin bronx yanzu haka muna ga ghana ya ya kai ma ka yi zaɓen sannan ka taso a'a ban yi zaɓen ba amma da na so yin zaɓe ina da inci in je um, embassy in je zaɓe amma ban je na yi ba saboda state da nake new york ne kuma new york is a democrat state mhm. sai sa ko na yi ko ban yi ba democrat insha Allah za ta yi nasara nasarar cin zaben amma ba kai ka faɗi in ba an gama zaɓen ba saboda akwai electoral college to vote electoral college shi ke yi damu lissafi sai sa in ba an gama ba sannan ka ga ga wanda zai ci zaɓa. Eh. Suna na Alhaji Bilal Abba yadda zai lamari ke tafiya ne ni dai gaskiya na fi son wurin ra'ayi dai duka ɗaya ne ba wani abin da ba su da wani ra'ayi. Dan mm. eh, Juma ne da Dan Jumbai. To madalla a waɗannan ra'ayoyin a wasu 'yan ƙasar Ghana kenan a dangane da wannan zaɓe kamar da muka ji tun a farkon shirinmu na ranar cewa zaɓen Amurka dai zaɓe ne da kusan ake bibiyarsa a duk faɗin duniya to aka haka ne wakilin namu na birnin akara wato redwan abbas ya tattaro mana ra'ayoyin waɗannan mutane nan gaba kaɗan a cikin shirin muna fatan idan lokaci ya ba bamu sukuni to za mu buɗe layukanmu domin baiwa ku masu sauraron mu damar bayyana ra'ayoyinku dangane da yadda ake gudanar da wannan zaben musamman a yadda kuke bibiyarsa a watakila ko a gidajen talabijin ko rediyo ko kuma a kafafen sada zumunta namu na muryar amurka domin bayyana mana ra'ayoyinku yanzu haka daga ghana kuma muna so mu tsallaka zuwa maradin jamhuriyar niger inda yanzu haka muke kokarin ganin cewa mun sami wakilinmu mansur sani da yanzu haka yake can shirye domin bayyana mana yadda wato ake bibiyar wannan zaben na amurka a wannan yanki na kasar ta jamhuriyar Nijar ban sani ba mansur kana tare da mu mm, ina tare da ku To madalla a Malam Mansur na san da cewa kamar yadda muka faɗa zaɓen Amurka zaɓe ne wanda kusa ake bibiyar sa ko ina. Kasar jamhuriyar Nijar a duba da irin yanayin da watakila ake ciki. E yauwa muna jin ka. To ka bayyana mana yaya al'ummar yankunan da kake can suke bibiyar wannan zaɓe na Amurka. A gaskiya alhamdulillahi ana yin zaɓe a ƙasashen duniya baki ɗaya waɗanda al'ummar duniya suke kallo. to sai dai da zaben eh, ƙasar amurka ya ɗauki hankalin mutane ya bambanta da sauran ƙasashe saboda abu ne wanda ya bambanta da na sauran ƙasashe musamman ma a nan nahiyar mata afirka Yadda mm. za ka ji an ce ana zaɓe hankali ya tashi an rahe hanya an rahe wasu abubuwa da sauransu mm. amma cikin ikon Allah kamar yadda abubuwa suke wakana duka hankulan mutanen maraɗi yana kallon zaɓen amma kuma abubuwan mamaki kawai suke cin karo da shi kamar yadda na kewaya a cikin da'irar ta maraɗi kuma nake ganin majalisu daban-daban inda a halin yanzu to ina ga layin na mansur watakila ya sami tangarda uh, mansur ban sani ba ko kana tare da mu to za mu yi kokarin jin ta bakin uh, mansur amma bari mu karkata kasar ghana a inda yanzu haka muke tare da wakiliyarmu a hawawu abdulkarim hawawu kina tare da mu a cikin wannan shirin tare da ku. Malama Hauwa'u a yankin da kike yaya al'ummar kasar Ghana watakila suke a bibiyar wannan zaben duk da cewa ya zo daidai da lokacin da su ma suke shirye-shiryen nasu babban zaɓe na shugaban kasar. Gaskiya ne a nan Ghana dai zaben Amurka tsakanin shugabanni shugaba Trump da mataimakiyar shugaba Kamala Harris yana jan hankalin mutane sosai jama'a suna bin eh, lamarin zaben sosai kan haka ma na yi kokarin ziyarar wato ofishin jakadancin amurka a nan accra domin ganin yadda 'yan asalin amurka mazauna ghana suke kada kuri'unsu tun da rana dai a nan eh, wato lokacin kasar ghana mm. amurkawa ko kuma ce 'yan asalin amurka mazauna ghana sun fita sosai sun kada kuri'unsu tun ranar da aka fara zaben a amurka wannan ranar a nan ghana kuma suke suka fara fita domin su kada kuri'unsu jama'a da da dama sun bayyana a wurin cewa su sun fito sun kada kuri'unsu sun koma gida wanda ake farawa karfe takwas na safe a gama karfe biyar na yamma. to ma malama hawawa ina ga saboda karancin lokacin da muke da shi a nan za mu jabirki da wannan tattaunawa muna godiya kwarai da kika sami su kuma. da muke tare da su wayanda su kuma suna bibiyan eh, zaɓen wanda suke ganin. Na'am. Ah, idan Na'am to albarkacin bakin su. Na'am to ba mu mutum guda a takaice a sai mu ji menene ra'ayinsa. Ya fara da gabatar da kansa. Wa alaikum salam sai ki fara. Na tare da Malam ya suna. Na Alasan Kadiri. Na'am. Na'am muna jin ka. Me ya Ni dai gaskiya dai abin da ya shafi da hankali na zaben Amurka dai yanzu mu dai addu'a mu ce muna son ita wancan ya sunanta ma ne eh, ga malari ita dai Allah ya bata nasara a kan don farko dai mu abin da muke tunanin da dai kasan ne farko mace ce da yanzu za a duba ko za a ta to madalla to muna godiya amma dai addu'a mu dai kai nasaran nasarar da muke neman gare ta to to muna godiya kwarai da gaske da ah, da to madalla to muna godiya kwarai da gaske a malama Hawwa'u a kamar da nace saboda karancin lokaci muna godiya kwarai da kika sami sukuni ah, kika shigo a cikin wannan shirin To masu sauraron mu lokaci yayi da za mu buɗe layukan namu ga masu sauraron mu kamar yadda muka alkawarta domin jin ra'ayoyinku kan wannan zaɓe na Amurka lambar da za a kira mu kuma ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kada a manta a fara saka alamar tarawa da ɗaya sannan a zuba lambar muna kuma tare da mai kiranmu na farko daga kwantagora wake kan layi a kwantagora. hello wake kan layi a kwantagora to ina ganin mai layin na kwantagora layin shi yana da tangarda ko kuma watakila bai sami hawa a kan na'uranmu ba kamar yadda muka faɗa ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan zaɓe da ake gudanarwa na amurka musamman a abubuwan da suka ja hankalinku da kuma abubuwan da kuke gani watakila abubuwa ne na lura ko abubuwan darussa da ya kamata a ce kasashenmu sun yi koyi da su kamar yadda aka sani dai wannan fafatawa ce mai zafi to bari mu je jihar adamawa wake kan layi a jihar adamawa hello hello wake kan layi adamawa to ina ga an sami Niger Niger ok Niger ne eh to wake kan layi a Niger kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger na'am to menene naka ra'ayi to ni dai ra'ayi na addu'a ce muke a kowane lokaci kuma akan ta muka dogara game da zaɓen Amerika saboda mafi yawancin shugabannin Amerika to a hakikanin gaskiya sukan nuna son zuciya game da al'amuran kasashenmu na afirka da kuma musulunci a duniya to saboda haka a kowane lokaci muna dagewa da addu'a allah ka zaba mana abin da ya zama alkhairi duk wanda zai ya kasance zama sula na wurin al'amarin tattalin arzikinmu na duniya da addininmu na musulunci a duniya muna fatan Allah kare ba shi nasara kuma Allah mana zaɓi mafi alkhairi addu'a to amin sun mamin to muna godiya bari mu je jihar Kaduna wake kan layi a Kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum suna ah, sunana hamza balarabe alhazawa ah, daga nan zariyar jihar kaduna najeriya na'am alhamdulillah ah, lallai wannan zaɓe da wannan ƙasa amurka gaskiya abu ne wanda ya ɗauki hankali na kware da gaske wato abin gwanin ban tsari koko da kwai tsari mai kyau a ciki musamman ma duba har na ƙasashen waje za a ga suna ƙoƙarin zuwa su kaɗa su aka samu afirka da wahala ka gana samar da irin wannan hanyoyi to amma mu fatan da muke yi ma kasar amurka a nan allah ya ba ta shugaba wanda zai kasance zai jin kan wa al'umma da kuma wanda zai kokarin kauda abin da ake ta fama da shi a cikin duniya shine kamar na launin fata haka da ake ta yi to madalla muna so allah ya tabbatar da shugaba na gari to amin sun amin har yanzu muna kaduna wake kan layi a kaduna asalamu alaikum. Malam Mujira barka da dare. Barka ka dai wake magana. Suna na Alhaji musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya. Na'am. To ni ka san abin da ya burge ni akan wannan zaɓe na Amerika? Na'am. Irin yadda muke yanayin da yake bibiyan yadda muke gani babu irin tururuwan nan babu irin kashe-kashe ko irin zage-zage ko irin dai banga siyasa dai haka da sauransu. to kaga ya kamata a ce dai afirka a ce an koyi irin wannan siyasa kuma fatan da muke ni shugaban da zai kawo ci gaba a wannan kasa amerika da kasashen mu na afirka da duniya to wani mai fatan allah ya sa ya samu to a nasu ma kira ga su kan shugabannin maganar wariya da sauransu to da a kiyaye ta karshe da muku fata alkari alhaji musa garo na gode to madan labar mu je makwabciyarta a jihar katsina wake kan layi a katsina eh, mai unguwa adamu ne daga jihar katsina dandama dan jalo kalgama na'am to sai a bayyana ra'ayi a gurguje yawa ni ra'ayina abinda nake fata Allah sa Kamala Harris ta kada wannan mutumi to muna godiya kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka an ce ra'ayi riga kowa da irin nashi amma da mun so a rika mana bayani a daina eh, ko da ke eh, ra'ayi ne ka bayyana kuma muna godiya da ka bayyana ra'ayin ka na ra'ayi ne to madalla na gode a tashi lafiya to madalla wake kan layi a Niger Ali daga mata mai to to shikenan a bayyana mana ra'ayi Eh, dangane da zaben wannan na amurka muna fata ya zama alheri ga dukkan kasashen duniya da kuma kasashen afirka baki daya na'am to amin sun amin to masha Allah duba duba da in aka yi la'akari da halin da kasashen duniya suke cikin na yaƙe-yaƙe muna fata ubangiji Allah ya sa wannan zaɓe ya zama sanadin ƙarshen wannan yaƙe-yaƙe To amin sun mu amin a muna godiya kwarai kuma kai ne kiranmu na karshe a wannan lokaci saboda karancin lokaci a muna godiya kwarai ga dukkan masu sauraron mu waɗanda suka kira suka ba da gudunmawa da waɗanda suka yi kokarin kira ba samu ba da kuma wakilanmu da muka tattauna da su lokaci yayi kuma da zamu wato bar Muhammad Hafiz Baballe domin ya kawo mana labarai amma a takaice. To, um, miliyoyin Amurka masu kada kuri'a sun ziyarci rumfunan zaɓe a ranar Talata domin zaɓen shugaban ƙasa, inda za su yanke shawara ko dai su daga darajar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta zama shugaban ƙasa mace ta farko, ko kuma su mayar da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump zuwa fadar White House da ya sha kayi a zaben 2020. jin ra'ayoyin jama'a da aka gudanar sun nuna cewa Harris 'yar takarar jam'iyyar Democrat da trump mai kalubalen tattana na jam'iyyar republican suna kan kankan a ɗaya daga cikin zaben da ake fafatawa a gwamman shekaru kana wanda ya lashe zaben zai fara wa'adin mulki na shekaru hudu a watan janairun baɗi samun rinjaya majalisar dokokin amurka wani muhimmin batu ne a ƙuri'un da ake kaɗawa a yau talata inda mai yiwuwa sakamakon zai taka muhimmiyar rawa a makomar ayyukan majalisa da duk wanda zai lashe zaben shugaban ƙasa tsakanin mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta jam'iyyar democrat ko kuma tsohon shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican ana gudanar da zaben kujeru 435 na 'yan majalisar wakilai a gaba ɗaya amurka na sabon wa'adin shekaru biyu yayin da kujeru 34 daga cikin 100 na majalisar dattawa ake zaben su na wa'adin shekaru shida. jami'an kiwon lafiya na falasina sun faɗa a ranar talata cewa wani jerin hare haren isra'ila ta sama ya kashe akalla mutum talatin a zirin gaza jami'an sun ce wani hari da aka kai da maraicen ranar litinin ya faɗa kan wani gida inda iyalan da suka rasa gidansu suka samu mafaka a baitul lahiya wanda ya kashe akalla mutum ashirin an kai wasu munanan hare-hare a birnin gaza zuwaida da da'ir bala Hukumomi a Pakistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani jami'in tsaro mai gadi a wani kamfani da ke birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a kudancin ƙasar ya harbi wasu 'yan ƙasar China tare da jikata mutum biyu wanda shi ne hari na uku da aka kai a wannan shekara a ƙasar inda aka auna ma'aikata daga China. Ja'ul Haq ministan cikin gida na lardin Sindhi wanda Karachi ne babban birnin lardin ya tabbatar da faruwar lamarin. yana mai cewa ya faru ne a yankin masana'antun site na birnin ya ce ana gudanar da bincike jami'an 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an samu wata musayar yawu mai zafi wanda daga bisani To Muhammad Hafiz balle muna godiya kwarai wasu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za a kasance da mu domin za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr bill ni murtala faruk sanyin na ke fatan mu kasance lafiya assalamu alaikum masu salamu